Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Jama'a masu sauraron Studio Kalangu barkamu da rahaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na Muhawarar Studio Kalangu. Kada ku manta Muhawarar Studio Kalangu wani fili ne ko in ce wani dandali ne inda muke gayyato muku kwararru da muke tattauna da su kan batutuwa da dama da ke jan hankulan al'umma wannan kasa ta mu ta Nijar. Dauko daga tattalin arziki zamantakewar al'umma kiwon lafiya muhalli tsaro da dai sauransu. Kamar yadda muka bayyana muku studio kalangu dai kuna sauranta tare da taimakon hulɗar gidajen rediyo 41 da ke sassan wannan ƙasa tamu guda takwas a yau ma studio kalangu ta mai da hankali kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda kuma a wannan karo kawo ja inja ko kuma cacar baki a game da matsayin da nijar ta sake samu na kasancewa kutala a wannan rahoto na PNUD da ke bayani kawo ma'aunin ci gaban al'umma. Mi dalili kuma menene kalubale kuma wace hanya ce za ib domin a kyautata wannan matsala game da haka a nan ɗakin magana kamar da muka saba a yau ma mun gayyato muku kwararru eh, da za mu fashin baki kan wannan matsayi da Nijar ta samu na rahoton ci gaba na Majalisar Ɗinkin Duniya ko in ce na PNUD. A nan ɗakin magana ina tare da Malam Soli Abdullahi masanin tattalin arziki a wannan ƙasa ta mu ta Nijar sannan kuma ina tare da eh, Shebu Dambaji kuma fitacce a harkokin ilimi a wannan ƙasa ta mu ta Nijar. Ni ne naku Malamin Ma'ada da ke jagorantar wannan Mahawara. To madalla a wannan shekara kuma Nijar ta kasance kutar ko ta baya inda ta zo ta 189 cikin kasashe 189 duk da wani kwamitin ministoci da ke duba ma'aunin ci gaban al'umma na Idi Ashe da aka kafa a shekara ta 2018 da kuma Firaministan wannan kasa ta yake jagoranta amma kuma to shugabantar wannan taruka na kai tsaye dawo ga shugaban kasa Isufu Muhammadu da kan sai ne yake jagorantar wannan taro na ministoci ma'aunin ci gaban al'umma na Ide Ashe wani ma'auni ne na alkaluma da kungiyar ta PNUD ta kafa a shekara alif 1990 domin kimanta matsayin ci gaban al'umma na kasashen duniya kuma shi wannan ma'auni ana danka tashi da abubuwa guda uku da suka kasance muhimmai su ne kiwon lafiya tsawon rayuwa samun ilimi da rayuwa mai kyau amma duk da haka kuma PNUD ta jaddada cewa tana danganta shi ko yana dogaro da alkaluman da take da na wannan ƙasa kamar da na bayyana muku anan ɗakin magana ina tare da ƙwararru da muka muka gayyato inda za mu tattauna wannan batu na hoton ide ashe kan ci gaban al'umma na PNUD kamar da na bayyana muku ina tare da Malam Soli Abdullahi masanin tattalin arziki da kuma Malam eh, Shebu Dambaji fitacce kan harkokin ilimi a wannan kasa ta mutanjar. Eh, Waka an ce a bakin mai ita ta fi daɗi bare in sa dai da farko shu bakin namu su gabatar da kansu. Bari fara da ku Malam Soli Abdullahi ku gabatar da kanku da matsayin naku. To madalla ina godiya eh, Mama Ada da kake ce ni bisa wannan muhawara ta da garan ina bisa wannan abu da yake eh, shahon Nijar kowace shekara ni dai ana ce mini Soli Abdullahi ba ce bani daga wajen radiyon ku idan kuma ina nazari bisa wato tattalin arziki na Nijar ko kuma na kasashen waje eh bari yanzu wajen baban nawa malam Shabu Dambaji ku gabatar da sunan ku da matsayin naku eh, ni malamin makaranta ne amma yanzu ina cikin shekara biyu da ni an tare na kai wajen shekara talatin ina karanta suwa to shi eh, shi soli ya yi suna mm. ya gane ko ban taba ganin shi ba amma na san shi mm. saboda shi na cikin kwararru nan mm. Nijar waɗanda ke ba da bayani mm-hmm. masu bayani akan zantuka da ya shahi kwararru saboda mu kasashen mu kasan mu ita ce babban miskila waɗanda kwararri ba su son su to su bayani eh. dan al'umma su gane eh, lamarin na'am nagode ta wannan huska rama eh, na san shi nagode nagode malam Shabu da to bari zo kai tsaye malam Soli Abdullahi wannan wannan shekara kuma ƙasar Nijar ai ta ce ta kasance ta kutal a game da wato wannan ma'auni na ide ashe da ke danganta ci gaban al'umma. Me ya kawo haka kuma mun ka zama kutal har yanzu? To abin da ya kawo haka sai in ce abu biyu ne zuwa uku mm, wanda suke sa kake ganin kowane lokaci muna zama kutal. Na ɗaya Nijar tana da karamci na ƙididdiga bisa duk kamfanin da ya shahi rayuwar ɗan adam duk bisa fannin da dukkan abin da gwamnati ke yi da sauran masu kama ma gwamnati misalin kamar kungiyoyi masu zaman kansu ong wanda suke ayyuka bisa harkar eh, eh, eh, tattalin lahiya bisa harkar lakwal to galibi gwamnati ba yadda sakamako na aikinsu. ne to ban cilin fashin ka ba malam sul abdullahi to ai akwai hukumar kirga ta kasa cewa da ines ya shine ai matsalar da gare ta take tunda mm. in na hudi ba su da ai ina in ce ba ta da mm. tunda kididdiga eh, ba ba kwa da shugaban kasa ake yin ta ba ba kwa da prime minister ake yin ta ba mm. can ne ake yin ta inas din wanda kace wato hukuma ta kididdiga dukkan ta tahiyar al'amuran na kasa mm-hmm. sai zamanto wannan hukuma akwai lokaci wanda ya zamanto ba ta da hali na yin ayyukanta kenan ba ta zuwa neman wa'annan eh, eh, alƙalumma na masu ɗaya kenan na biyu har zaman yanzu akwai rauni bisa sa kuɗi inda ya cancanta a sanya su saboda mu huta daga wannan ƙangi na utal mm. bisa eh, eh, morewa mm. na 'yan ƙasa wanda 'yan ƙasa ga masu shi na uku shine tunda niger kamar ƙasa ce wadda take tada wasu kasashe kuma ƙididdiga nan da ake yin ta ana yin ta bisa ƙasashe kamar da kace ɗazu 189 kenan kowace ƙasa ta samu sakamako tana iyaka ƙoƙarin da ita ma ta ga ta wuce wannan sakamakon da ta samu mm. kenan tahiya ce ake yi kamar kuna cikin jirgin ruwa kuna tahiya aka ce ga wani abu na ya samu da an yi gaugawa ku ku gaugawa da an yi latti ku duka latti amma kowanne ne yanda kake zamna cikin jirgin ruwan nan ai mm. baka kusa daga wannan mm. wannan matsayin in kana kusan mai mai buga mai mai jan abin ga ruwa mm. kana kusan shi baka dan an ƙara gudu ko an rage baka sauya wuri to haka nan ne Niger take kenan kowace ƙasa in aka ce ga matsayin ta tana son ta ƙara ba da hamzari kenan ita Niger in tana son ta ci gaba Chile sai ta ƙara ba da hamzari kishi uku ko hudu sannan ka ga ta sauya wuri eto eh eh, malam soli eh, waɗanna alƙaluma ne ko ko waɗanna ginshiƙai ne ita wannan ƙungiya ta PNUD ne take amfani da su domin bada shi wannan sakamako da take bada kan waɗannan ƙasashe to ɗazu yi magana bisa abu uku abu uku nan sun kuma ƙumshi abu da yawa mm. amma sai aka yi jimilla aka sa abu da yawan nan cikin kishi uku na ɗaya k'a yi zancen tsawon rai mm. abin da ake cema da turanci esperance de vie mm. shi ne wato nau'i na ɗaya mhm. wanda firinta take aiki da shi nau'i na biyu shine wato waɗanda suka mallaki karantawa da rubutawa mhm. wato ilimi kenan ilimi mm. karantawa da rubutawa nan ma kaga wani kuskure ne a cikin Nijar saboda ba a ɗauki ba waɗanda suka karanta Arabic mm. larabci mhm. akwai da yawa cikin Nijar wanda suka iya larabci suka karanta shi suka rubuta shi kuma suke jin shi mm. amma su ba dauke su ba sai aka dauki wanda suke karanta horon shi kawai ah, faransanci kenan faransanci <laughs> akwai matsala aina kaga akwai matsala kenan ko gidi sama da sauran harsuna na gida da ake amfani da su a'a abin da ake karantawa wanda ake aiki da shi a mm. majalisar dinkin duniya ana aiki da horon shi ana aiki da Ingilishi ana aiki da larabci to larabci ma kamata a sa cikin kididdiga mm. ba a sa wa'anda dukkan suke cikin Nijar wanda suka iya wannan harshen larabci suka iya karanta shi su rubuta shi kuma su magana shi hmm. ba a ɗauke su ba kaji ko kenan na ce muka don ka eh, tsawon rai hmm. yana cikin abin da aka da harka ilimi sannan kuma harka ilimi hmm. sannan kuma abu na uku shine ya tanadi dukkan abin da yake na morewa ga dan adam ka gane ko zan maka misalin kamar in ka dauki wuta lantarki wutar lantarki abin morewa ne ga dan adam ka gane ko in ka dauki hanyoyi na sadarwa daga ƙauyuka zuwa ƙauyuka daga garuruwa zuwa garuruwa abu ne waɗanda suke sa rayuwar ɗan adam ta ci gaba ta ji daɗin da rayuwa saboda ta wannan hanya mm. ana iya kai muku eh, eh, eh, ɗiyan itace misali akwai da yawa yau yan Nijar wanda sai su shekara guda ba su ci banana ba mm. ba su sha orange ba <laughs> saboda mi saboda babu hanyar da za a kai musu wannan abin mm, ka gani ko to don wa'annan abin ka gani dukansu in ka ɗauki minna tsawon rai tsawon rai ba a yin shi sai da hukumomi na, na gidan likita na kiwon lafiya mm. kaga ko tsawon rai ba a yin shi sai da ruwan sha masu kyau mm-hmm. kaga ko tsawon rai ba a yin shi sai da yanayi mai kyau to ka gani sai aka ɗauki su wa'annan abin kamar yanzu ka ɗauki eh, kafofin gidan likita ka ɗauki ma'aikatan likita duka kowanne ne ana bashi wani kaso cikin goma mm. sai a gangama in a gangama in a gangama sai a gani to ɗan Nijar bisa wannan fanni na tsawon rayuwa da sai an ce sai an mallaki kaza sai an mallaki kaza sai an mallaki kaza to ita Nijar din nan minen ta mallaka game da yawan mm, eh, mm, likitoci hmm. miye ta mallaka game da yawan ƙananan likitoci ƙananan gidan likitoci mm-hmm. miye ta mallaka game da manya-manyan gidan likitoci kamar opito hmm. to ko ne ana bashi kishin shi sai a gama an aka cakuɗa sai a samu eh, eh, lamba guda hmm. bisa kamar goma to in ana son a samu biyar in Nijar ta samu biyu ko ta samu ɗaya ka gani ai ta faɗi ko da saura to akwai saura sai a ce to bisa wannan tahiya da eh, eh, eh, tsarin ci gaban rayuwa mm. akwai matsala wajen Nijar. Haka kuma za a ɗauka ita harkar lakwal. Harkar lakwal ɗin nan yara nawa ne suke zuwa lakwal cikin cikin aka yi kasafin 'yan ƙasa gaba ɗaya yara nawa suke zuwa lakwal. Ko ko yara nawa ke akwai lakwal ɗin ko kuma nawa ke akwai ma cikin lakwal ɗin. Mm. Nawa ne suke samu ana musu kurdadi. Ka gani ko? Mm. Don gidajen lakwal nawa ke akwai. Mushishika nawa ke akwai irin wa'annan ne yan kwantiragi mm. ko ko mushika ne masu zaman kansu mm. wa'anda suke cicilar mm. duka wa'annan abin duka tsari ne wanda ake tahiya da shi sai an yi jimilla shi sannan sai a ɗauko a bada lamba a ce to bisa wannan fanni ga lamba da Nijar take da ka gani ko abin ba karamin aiki bane ba karamin aiki bane ake yi saboda kuma babu san rai ciki mm. duk in kai an cewa an sare babu san rai cikin harkar bunil bunil da abin da kuke da ciki da shi take aiki mm, to malam soli Nijar, har yanzu ita ce ta rike wannan matsayi na kutal wanda kowa ba kowace kasa ba ta watansa eh. shin <laughs> ya za a yi ah, a canza zane wato a bar zama a bar kasancewa kullum yadda za a canza zane mm. eh, eh, gwamnati ya fara bin hanya ka gane ko na daidai na muka ɗazu wato rauni da ke akwai na eh, abin ga mm, mm, alƙalma na ƙididdiga ya kamata duk abin da gwamnati ya yi duk abin da ƙungiyoyi suka yi masu zaman kansu bisa kowane fanni ne na rayuwa gwamnati zaman to yana da shi yana da raskwana shi a aje ɗaya kenan na biyu arzikin ƙasa ya kamata a san inda ya kamata a sanya shi mm. saboda zan maka misali kai ya zamanto mai gida ne kai ka gani ko mm-hmm. kana mai gidan kanka da iyali sai kana da matsala saboda za ka huta an ce maka uwar gida ta ce a frigo babu eh, babu nama da yawa ya kusa karewa ta diba eh, eh, da kuke yi el da kuke yi ta mm-hmm. maganin maganin da ake na yara da sauransu sun tun ta karewa shinkafa sauran kilo biyu ka gani ko kaga dai wannan abun dukkanin rayuwa ne mhm. to sai zamanto sai ka ce bo eh, yanzu kuma gashi an ka dauki salar ɗinka da ka dauki salar ɗinka sai ka ce to eh, abun da yahi mu fara sa ma gidan nan fabe mu sa mishi siminti mm. mu sa mishi siminti kamar shine muhimmi shine muhimmin sau eh, abinci <laughs> daga baya daga baya an an an yi wannan <laughs> akwai matsala akwai matsala <laughs> akwai matsala gaskiya to haka ne ake tafiya ka gane ko wato ana gabas ana yamma ke haka ne ake tafiya mm. zaka ganin inda ya kamata shugabanninmu masu su mai da hankali ba na suke yi ba yanzu ba wai na ce ba abin da ake baya da kyau amma ba lokacin shi bane ba hmm. yanzu ka dauki kamar cikin garin yamai dinnan irin makudan kudin aka sa cikin garin yamai saboda a yi eshanjar eshanjar inda an sanya su cikin ta fannin eh, eh, mm, mm, mm, lakwal hmm. ko kuma ta fannin tattalin eh, lahiya hmm, da ko ko noma da za ka ganin an ci gaba kwarai har zaman yau za ka ganin cikin yamai yamai nan capital wato akwai yaran da suke zama ƙasa suna ɗauka darasi gaskiya eh, eh malam sole za mu dawo cikin gundarin eh, muhara eh, domin mu tattauna bari dawo gare ka malam shabu dambaji wato ilimi na daga cikin wato manuni wato indicator din wannan alkaluma da pnud take bayarwa wanda kuma take lambata su waɗannan ƙasashe kamar da kaji wato ƙasar Nijar da ita ce ta baya kutal cikin ƙasashe 189 Nijar ce kuma ta sake zuwa ta 189 a bangaren ilimi na daga cikin waɗannan ma'aunai ko kuma manuni na wannan rahoto ko wannan sakamako da fin take bada me za ku ce a bangaren ya ra'ayin ku yake kan wannan sakamako da Nijar ta samu eh na gode maka da kasan shekara duka an kai da wannan sakamako sai ka ji mutane suna ta babatu a eh, babu gaskiya babu gaskiya amma in ka je ka diba ma'auni ma'auni za a ganin zancen banza na 'yan siyasa gai zancen banza na 'yan siyasa gai kamar ka tambaye ni eh, abin da shahi karatu abin da shahi karatu ina ne aka samu na kaso soli ya yi maka bayani eh, akan duka eh, aji uku ma'aza uku ma'auni uku da ya kamata a lisawa don a samu wannan sakamako ya maka zancen likita ya yi bayani sosai akan likita yanzu zan zuwa a kan lakwal tun da dai na san da ka gaya ni eh. dan kana son ni magana ne eh, a kan lakwal mm. to ita akan eh, a kan lakwal abin da aka lisawa abu biyu ne a ɗauki duk ɗan ƙasa ɗan Nijar mm. da adda shekara 25 sai a lisawa shekara nawa ya yi lakwal. Mm. ka san ko cikinsu akwai da yawa da ba su lakwal ba bayan haka waɗanda an lakwal waɗanda an lakwal yanzu waɗanda shekarun lakwal shekara nawa za su yi lakwal sai a gama a gani a bada wannan ma'auni to kenan wannan abu na da ba zai sake take yanke ba in an ce waɗanda shekara ashirin da biyar kenan sa an diba shekaru baya Eh, abin da ya faru ko waɗanda aka kora daga lakwal yanzu ma waɗanda aka annan suna lakwal in ka eh, je sakamakon da lisayin da ines gaba su a shekara duka za a ganin ƙananan yare da yawa da ya kamata zamanto suna lakwal sai shekara ashirin babu an hidda su kenan idan an lisawa za a gani nan ma akwai na kaso Dan cikin waɗannan eh, ma'auni uku abin da ke jawo ƙasanmu baya ita ce lakwal ita ce lakwal kamar abin da ya shahi tsawon rayuwa tsawon rayuwa an samu eh, ci gaba mm. dan don in ka in ka diba zagan cikin ƙasashen afirka akwai ƙasashe da yawa da mun ka cere ma ta wannan fanni mm. amma shi na lakwal wannan babu garnama muni a kutal to idan ana son abu sake an san wada eh, za a yi sake mhm. ya gane ku kuma shi eh, economist ne eh, da ya yi zancen ma tattalin arziki mm. ana lisawa tattalin arziki ya yi zance amma bai hiddo shi yadda mm, kamata tattalin arziki kama mm. kone dan kasa kone dan kasa an ka jimalce tattalin arziki kamar nawa ne ka son shi ko shi na ka ci ma national brut ko mm, mm. eh to ta wannan huska za a gani eh kasanmu har yau akwai talauci sosai akwai talauci sosai mm. wannan lisayi na aka yi a ce ga ko dan kasa ga abin da za a bashi amma wannan kiyasi kaɗai ne wurin rabo ba haka take ba kuma wannan abu shi da eh, alaƙa duk ya shahi lakwal ya shahi eh, hmm. eh, ya eh, shahi an ka duba wato ilimi kamar dai shine tushen ci gaba duk wata ƙasa eh, mhm. sai gashi kuma kamar wannan ƙasa ta mutan jihar wato wannan fanni ko kuma wannan bangare ba a bashi matsayin shi ba me ba a bashi matsayin shi ba kamar ba a zuba mm, kudaden da eh, eh, suka dace wajen ta da ci gaban ilimi a wannan kasa ta mutan jihar ka ɗauko tun daga primary ko tun daga middle wato maternal zuwa university wannan matsala ta rashin zuba makudan kuɗaɗe ga ci gaban ilimi yana kawo rauni ga wannan alkaluma na PNUD. Shin ya kuke ganin za a daidaita waɗannan matsaloli tunda kullum ana samun yaji aiki na malaman makaranta eh, da su ma'a makaranta. Ka san ada. Mm. Eh in ka diba ne shekara duka in an ka bada eh, wannan eh, sakamako. Mm. Za a gani ba ba Amerika ta gaba ba. Mm. alhali amerika ta wajen tattalin arziki ta kwa tattalin arziki za a gani kamar kasashe na kamar su norvege mm. su karon ma norvege ita ce su ne a gaba mm. mene da dalili dalili su ne shine suna sa kuɗi sosai abin da ya shahi makaranta in ka ɗauki ƙasa kamar finland kasahin kuɗin da ka sa na lakwal ya kai kashi 60 cikin ɗari mm. kashi 60 cikin ɗari duk ƙasashen nan na eh, eh, arewa eh, turai sun yi kowa sa kuɗi kinan idan muna so wannan abu ya sake ya gane ku dole a sa kuɗi kuma kuɗi akwai suwa mm. soli suke shiga suka jiya ah, soli ai soli ya ai soli ya baka ya maka wani dan misali eh. haka ne take haka duka waɗanda a shugabannin siyasa shugabannin siyasa yan siyasa mm. illahirin kuɗin ƙasa su ne ke cin su mm. ito malam eh, shehu dambaji a cikin watan oktoba eh, a shekara ta 2018 cewa bayan wato sakamakon rahoton da idiyashe ta aka fita na idiyashe da firin ta hito wato hukumomin kasarmu bayan sun sake ganin kasarmu ta nijar ta kasance ta baya eh, shugaban kasa da kansa ya dauki niyar kafa wani komiti na ministoci an ka dora ma nauyin sa ido da kuma kokarin ganin wato Niger ba za ta sake kasancewa ta baya ba to kuma kwatsam kuma wannan kuma ya zo ya kuke ganin ya wannan al'amari yake no wannan abu na da ba ba ba yan shi ɗaya rana mm. ka gane ko ai kasashen da agaba agaba eh, masu ko mai haske na kwarai mm. ai ba su da ba shugaban kasa na zuwa yayi tsaye ya ce wannan abin a kai shi eh, fadar shi mm. ba haka ne aka yi ba kai dai in kana so wannan abu sake dole ka ba duka eh, ma'aikata da kula da lakwal mm. eh, matsayinsu kuma ka ba da dukiya in ya so kai iyaka ya zamanto lokaci lokaci kana zuwa ha gani wannan dukiyan ina an ka sata an sata mm. hanyar da an ka tsara mm. shi ne wa wannan abin da mutane gai bumbunkarin banza na bai sake komi ka gane ko bumbunkarin banza ne eh, in ana so ka ko eh. wadda ce maka nan na ya baka misali ne wannan misali kama mai gidan kanshi ga abubuwan da ya kamata yi Eh, sai shi ce a sa pave alhali <laughs> alhali bai da shinkawa ko a sai magani alhali bai da magani eh. idan muna so abu ya sake dole waɗannan fannin uku wannan fannin biyu eh, musamman abin da shahi abin da shahi makaranta abin da shahi likita abin da shahi ruwa ya gaye su dole mu kula da su mai in ka diba na shugabanninmu suna maganganu da yawa suna cewa ka za ka za ka za ka ne in ka diba eh, za a ganin ba a sa kuɗi kuma babu kulawa yadda ya kamata abin da shahaɗin nan fannoni to in kana so ya sake eh. dole ka ba wani dogon zance na ka ba wani horon shi ba ne ba wata ka sa manyan rigunoni na ba <laughs> ka zo ka ce aika za haka ka ba da dukiya ka keɓe dukiya eh. kuma duka dala dala zamanto inda ya kamata a kai su don sake rayuwar jama'a ne mm. yanzu kamar misali ina so in gaya kamar najeriya ka san da najeriya tana da arziki sosai sosai arziki kamar abin da sha lakwal abin da sha likita ka san da abin da aka najeriya bai dace ba wannan eh, sakamakon najeriya duk arzikin da gare ta cikin ƙasa 189 ta zo 164 wannan shaida ce da akwai dukiya akwai arziki amma wannan arzikin ba unhwani da shi mm. nan fannu fannuka. Mu dawo kan Nijar Malam Dambashi. 'Yan kasa eh, wannan rahoto na na yana ba su mamaki. An ka dibi wannan kasa ta ta Nijar tana haƙar mm, eh, man fetur, eh, tana da uranium kuma, sannan tana da kwal wato sharbon, ana da zinariya ga siminti da gas. amma kuma har yanzu Niger tana karɓa wannan kutar ɗinta. Kasa. Me ya kawo haka? Kasa ada. Eh. Wannan abin kasan dalilin shi shine rishin zuwa ganin ƙwararri ta gane ko kamar su soli su zo a radio su gai menene menene ya kamata a yi kamar wannan klasma inda aka yi a kan mi an ka dogara dan a yi shi a kan mi an ka yi shi in an ka gai dalla dalla ko dan siyasa ya zo ya ce a wannan wurin an son kai wanda ga son kai firin na zai son kai mutane ba za su yarda da wannan kirarin da yan siyasa gai ba ka gane na kirari ko mina zuwa daidai a kirari ne mutane gai menene kirari ka ce za kula da lakwal za ka sa kuɗi za ka sa kuɗi isashi don eh, a sake eh, duka eh, makarantun ne don a ba malamai albashi to nan wanda da cikin yakin neman zaɓe ba ne tun da an zaɓe su kuma wanda zance kuma za su da neman cika diba ka gane ko <laughs> ka san akwai kirari na'am kuma akwai hakkin ɗayan ƙasa mm. su waɗannan wannan duke da ka aka samu ai ba na 'yan siyasa ba ne ko na 'yan ƙasa ne na 'yan ƙasa ne amma kuma 'yan siyasa sun mai no sun yi kane kane da abin su mm. in ka ɗauki waɗannan ƙasashen na muka zancen eh, suyad mm. ba ta yiwa ɗan siyasa kashe dalar da mata shi bace ni na ga eh, wani rahoto wata tsoho alkali ta horon shi ta yi an ta koma ƙasarsu ta asali norvege mm. abin ta gai zai baka mamaki sosai ministar ga albashin shi ko idan ma zai zuwa aiki ga abin da kamata yi ba zai shiga mota mota wai a sa mota a kai shi ba sai dai ya shiga cikin bus wato dai ci cikin aljihun gwamnati in zai mission ga yadda kamata je mission waɗannan duk ƙasashe mun yi su arziki mai in ka ɗauki ƙasa kama bai yi ba bai yi ba wanda arziki gare ta amma yanzu abubuwan ta kai ya shahe lakwal ya shahe eh, likita ba mun shi ko kaɗan na gode ma kai abin eh. kunya sai ga mun je wai bai yi ba neman taimako to Allah kyauta eh, zan sake dawowa ka wannan matsala malam chef dambaji eh, eh, malam soli kaji wata tambaya da nan malam chef dambaji kan cewa Niger tana da arziki tana da arziki sosai muna da zinariya muna da petrol muna da iranium muna da gas muna da coal charbon duka waɗannan ƙasa mu tana hido su amma har yanzu dai mutane kawai suna ca ba su gani a ƙasa ba saboda sakamakon wannan ma rahoto yana tabbatar da cewa waɗannan ina dukiyoyin waɗannan kasa suke shiga. To, eh, eh, mama ada nan cikin kwaraka na muke. Mm. Ka yi ka diba gani cikin gidajen da ke akwai kwaruka nan. Nan nan kwaraka nan kawai. Eh. Ka diba gidajen da ke akwai tun lokacin da Ali bai ya kiro wannan unguwai mm. zuwa yanzu babu gidaje ɗaya na gwamnati da gidajen masu kuɗi ne. Mm. Ma'aikatan gwamnati ba masu kuɗi ba ma'aikatan gwamnati. Ma'aikatan gwamnati haka. Ma'aikatan gwamnati. Nan misali ne na baka cikin kwaraka nan. to bari an ɗauki sauran wurare akwai inda ake ce ma eh, eh, dubai ko mm. to ka gani na ɗaya kenan kenan handama kuɗin ƙasa ake nijar lalle tana arziki yadda ka waɗi mm. amma ba a morewa da arzikin yan kalilan ne suke morewa da arziki to an yi ma talaka adalci haka ya fa za a ce amma talaka adalci ya za a ce an ma talaka adalci yanzu in ka ɗauki waɗanda suke da kuɗi suka ci kuɗin gwamnati in aka ce a kamo su an musu bincike an musu komi suna da eh, eh, wato dosiye dosiye nan sai a aje ya zamanto kamar makami ne ga masu iko na cewa su sa kai kyale in kana son kanka zaman lahiya ka kyale in ba ka nan ba za mu hudo dosiyan ka na an kaci kuɗi mm. kuma su sun imanin da kaci kuɗin wa amma yanzu sun kwammace masu gyara siyasa su zaman siyasa su saboda kasu samu an za su kawo musu cikas sai su zanke anwani da wannan wukai mm. malmakin su huddo ma ƙasa hakkinta a'a sai a anwani da wannan irin yanayi ka gani abin ɗaya kenan mm. na biyu in ka ɗauki kasafin kuɗin da ake yi namu mm. su shugabannin nan ba wai na yanzu ba na wanda suke ma baya suka zama baya sun sha zuwa wurin muhawara wurin taro iri-iri na, na, na majalisar ɗinkin duniya na ƙasashen afirka na sisila mm. inda suke ɗauko alkawali da za su kai kaso na, tahi, na zuba ma eh, eh, eh, mm, mm, tattalin arzikin karatu mm. kaso 25 tattalin rayuwar gandu daji mm. kaza tattalin mm, gidan likita kaza amma in ka zo ka gani a bayyane a zahirance za a ganin ba haka bane ba to muke kawo haka malam soli rishin kishi hmm, babu wata magana rishin kishi ki kawo abu da rashin adalci ga ƙasa duk kai tare suke duk mai kishi yana da adalci hmm, sosai ka gani shi yasa amma yau ai ba dan ma bane kuɗi ba ko da yake ma gashi kuma wata bala wani bala'i ya zo ya same mu wannan kuɗin da ake kwasa ana sawa cikin eh, eh, kare hakkin ƙasa kare tsaron eh, ƙasa hmm. kaga shi ba wannan ba karamin ta'addi ne ba karamin gibi bai ke kawowa bisa ta yadda mm. zuba kuɗi bisa wannan tunda ma wani lokacin magabata suna cewa kuɗin da ake zuba wajen tsaron ƙasa eh, sun kwashe ma eh, sun yi irin jayi da kuɗin da ake sa wajen ilimi ko kuma kiwon lafiya shekaran jiya nan da aka samu wannan eh, bala'i na inatis mm, lokacin da shugaban faransa ya zo nan nijar mm. yana ya zo wurin ta'aziyya shugaban ƙasar nijar ya ce abin da ake zubawa kishi goma sha tara mm. ashirin ba ɗaya mm. ake zubawa cikin eh, eh, fannin eh, cikin kasafin kuɗin ƙasa a ɓangaren tsaro ana sa kashi goma sha tara cikin ɗari eh mm. amma sauran wa ba a sanya ba to kuma shi abin mamaki shine duk da ana sa kashi goma sha tara kuma hallau ba a ga wani abin da aka taɓa su ba dai har yanzu dai ana fama da hare-hare ka gane ko matsalar kenan kenan yanzu abin da ya kamata a zina ji ka zancen an kafa kwamiti mm. shi ba zancen kwamiti ba ne ba wanda kuma shugaban kasa ne ke eh, jagoranta shi ma yanzu ba ma prime minister ba shugaban kasa eh, ya cancanta ya jagoranci shi in bai gamsu ba da jagorancin da mm. prime minister ke kuma yanzu dai amma shi shugaban kasa har yanzu kuma Niger dan ta rike matsayin ta na ta baya kamar yanda kamar mm. yanda eh, garan Frere ce tambaji Chiles ba wai daɗin magana ba ne zaƙin magana mm. ba sa kaya ba masu kyau ba hutawa a yawan magana ba a'a mutane sun san matsala ina take matsala tana cikin fanni na e, e, e, likita inda aka samu karamcin gidajen likita da mm. aka samu karamcin magunun yanzu ka ta gaji wai nawa ne gwamnati sauran kafofin nan inda ake karɓa haihuwar mata mm. nawa suka tambayo gwamnati wanda gwamnati shine ya ɗauki niyya cewa nan gaba duk macen da ta je likita ba ta da eh, eh, eh, um, waswasin mm. ɗaukar ta in sai an fasa ta an mata tiyata a kudu mm. mata da suna yin shi amma ka ka tambaya ka ji ka ko daga nan ya mai zuwa difa nawa ne aka tambayi gwamnati wani gwamnati ba sanya ba kuɗin mm. ka gani ko za ka iske cikin gidan likita an samu ambulance ba ta da karbiran saboda gwamnati bai zuba kuɗin karbiran ba shi mara lafiya ne zai da kuɗi ma mara lafiya abin da ake kenan yau abin da ake kenan to amma ka diba gani makudan kuɗi nawa ake kashewa ka ɗauki motoci na gwamnati duk manya-manyan mutanen nan na ka ɗauki motocinsu kowace mota nawa take kowace mota ta minister nawa take dan menene minister ba ya shiga cikin mota corolla ba abin da ake so ba ya zo wani aiki ko a lokaci ga shofar din ga mota tana tahiya tunda in aka wuda ka da minister ita za koma ka shiga ba irin kanta mai mota nan ba ko <laughs> to kenan dan mine ne nan kana minista ba a sanya cikin wannan mota karaman mota Corolla ita dauko kare ta kawo kura aiki abin da ake so kenan kaka zo latti kuma ta dauke ka ta mai da gidanka ka je cikin lahiya mm. amma sai ga an dauki mota ta miliyan hamsin to dauka mani ministry nawa akwai wani an sanya mishi mota miliyan hamsin miliyan nawa kenan suna da yawa to wa'annan mulikan saboda Allah ba su kashe wani gibi cikin abin da ake to ka gani haka ta take e to gashi ma ko harka eh, noma da kiwo eh, noma da kiwo tunda an ce kasar da ba ta iya ciyar da kanta da nomanta akwai matsala akwai matsala ware ka tunda kullun kudin ta suna kasashen waje ba ta yi ta zama ah, mai arziki saboda in kuka in kuka je kasashen waje ba ga shinkafa da ake oda ana kawo cikin Nijar ka gane ko mm. kudi muke kwa samu kai in aka kai kudin wannan duk in yayi ayi ayi ayi wata uku wannan kudin naku kun kasaye su kun zubda su cikin cikin ramin eh, eh, eh, abin salanga salanga mm. saboda kun cinye su cikin cikin shinkafa mm. kun cinye su cikin masara da sauransu amma in nan kuke noma su kenan juyawa ce ake yi mm. ku ci kuma su komo ku ci kuma inda kuma wannan wato sakamako na niger na zama kutal na alƙaluman ci gaban rayuwa na wannan shekara kuma sai gashi kuma wato miliyan biyu na 'yan Niger za su fuskantar karamcin abinci matsalar tana da yawa to ai ba Eh, eh, magana ake cewa magana kaba ce ake yi musu tabarma mm. duka magana ɗaya ce ai tunda kuma rishin abinci mm. ai yana cikin tahiya da rayuwa sadir rayuwa ka tana da kyau ko ta da kyau ka gani ko kamar yadda eh, ɗazu garan fara ce tattalin arziki ana kasafin shi na kowane ɗan ƙasa nawa ne yake iya samu duk sahiya duk rana ta Allah wanda ke iya bashi ƙarhin ɗaukar ɗawaine shi shi kaɗai saboda yau in ka ɗauki yaro ana iya eh, eh, eh, lissafanta abin da yake bukata tun da sahid ya tashi har zuwa lokacin za a kwantawa in ka ɗauki ƙato mai zaman kanshi wanda ke jin ƙarfin kanshi an san abincin da ke ci da sahe wanda ke isa shi mm. da rana da malice saboda abu uku ne kaga gani ko ba a dauki zancen ba zancen daukar eh, eh, eh, nauyin shi ba na rishin lahiyar shi da sauransu a'a abinci kawai in ka dauki dan Niger <laughs> abin da ke gare shi yanzu ana cewa da yawa yau in suka ci abincin rana ba su cin na dare an ka da cikin abincin guda uku ne kamata wa'ansu biyu suke samu wa'ansu ma guda wasu ma guda ne wasu ma ba su samu ka gani to ya za a yi malam soli da ni je wannan bayani naka ina ganin da yanzu za mu ci gaba da zama kutar gaskiya a'a to ai ba karamin aiki bane ba sun da ko yau in a ɗauka su shugaban namu sun yi la'akari da wato um, tsagwarecin abin mm. suka ɗauki niyyar cewa za su sa abin ya sauya ai ko sun sa kuɗi ba haka ba ne ba kamar yadda kasan ka juya eh, eh, eh, manda daga wannan um, um, fanni ta koma wannan fanni a kawai kyamta ne kamar kyamta ne ba haka ne ba sai an mm. ɗauki lokaci in mun wara din ma yanzu a ce ma an ɗauki wannan niyyar to ko muna samun sakamako sai nan da shekara uku biyar za a samu sakamako tun da abun ba haka nan ba yake zawa ba sa ɗaya ba ne na gode malam soli bari in dawo gare ko malam dambashi eh, wannan matsayi da Nijar take da a wannan shekara na kasancewa ta baya a tsarin kasashen duniya a game da wannan rahoto na IDH e eh, na tsarin ci gaba na majalisar ɗinkin duniya wato yana janyo cece kuce tsakanin al'ummomi kan wannan matsayi da aka ba Nijar koko ta ba kanta shin ya kuke ganin za a kyautata wannan makoma a nan gaba <laughs> <laughs> in yana yiwa ɗin eh. wannan ada wannan cece kucin ai in ka lisa na za gani ya danganta da matsayin siyasa a gane ku hmm. waɗanda ga iko yau lokacin da tsoho ta na iko da wannan wannan sakamakon ya haito hmm. sai su fara eh, su fara cewa a ga shi ba aikin komi ba aikin komi shi ko mutane su ce a'a wannan sakamakon bai da tushe kenan wannan ba sabon zance ba ne ya gane ku ya danganta da matsayinka kai ɗan ƙasa ta waska siyasa amma akwai waɗanda masu nazari ko an zo an ce musu wannan magana sai dai su dariya saboda sun san sun san abin da eh, lamarin da abin ya kumsa sun sani in ba a sa eh, dukiya isassa shekaru da shekaru talakwal yawan lokal mu ta ta ruguje ta ruguje kuma ba ba zancen ɗaya rana ba ne na ce maka za a lisa da bakin shekara da biyar abin da ya sama mm. wanda sun kashe lakwal ko inda an lakwal yau shekara na za su yi lakwal mu ta ce da kayan karatun ma shi kan kansa eh duka aika san mm. akwai alaka tsakanin su in babu kayan karatu ka kai yaro kana mishi darasi babu kayan karatu ka san da da wuya ya gane in ai karatu an san wanda aka yi shi don a samu sakamako mai kyau shekara duka in ka je bisan google za gani eh, akwai akwai klasman da aka yi a ce duka kasashen duniya ga waɗanda sun kai tsari na boko mai kyau wannan tsarin eh, eh, wannan jerin in ka lisawa za gani bai da nisa da na idh e mm. bai da nisa da na idh e saboda ƙasashen da ke sa kuɗi da yawa ya sa kuɗi da yawa su ke kulawa su ke kulawa da e, lakwal ɗinsu mm. in an ce lakwal tun daga firamare sai jami'a saboda an ce shekara 25 shekara 25 e eh, mutum ya ƙara karatu kenan ana lisawa yaro tun shi na shekara hudu zuwa shekara eh, uku 22 23 24 idan ya ƙare karatun shi na jami'a mm. kamar waɗanda ke karatu yanzu muna doka wadda ce yaro ɗan ƙasa ya kamata ya yi karatu da shekara hudu zuwa shekara ashirin bai babu kenan har wannan shekarun bai kamata a hidda shi ba ai ba haka aka yi ba zagan ɗan yaro ya yi shekara biyu shekara uku shan alkwal an hidda shi alhali doka ta hana haka nan kenan idan muna son wannan abu ya sake dole sai mun komo mun dage abin da an ka tsara na a yi sai an yi shi kan mutane su zo su ce mana wai in dambu ya yawa baya jin mai wannan zancen banza ne zance ne kai na akwai akwai mai akwai mai eh, akwai china misalin china akwai su kwashi mai su je suna frit su je suna omelet suna amince su <laughs> akwai mai isasshe adalci ne babu da gaskiya na gode malam ina ganin lokacin namu yana harara mu bari in dawo gare ka malam soli eh, an san da eh, rahota ya ce wato rayuwar tsawon rayuwa na yan nijar ya dan kyautata tunda ya wuce fiye da shekara satin eh, da kuma wanda kuma idan ka tsaya ga bangaren ilimi shi kuma har yanzu da yana sha da baya ya za mu kyautata makomar wannan kasa mu. to ai ga shi ka ba da ka ba da amsa <laughs> kuma garan fara ya baka amsa eh. ka ko mm. duka wa'annan sadi eh, tahiya ce ake da rauni mm. kuma raunin nan an san inda suke tunda wannan ba wai cikin ruwa bane ake ana mm. budumniya wato gwamnati hukumomi sun san da matsalolin duk inda suke sun san inda suke ko ina duk sun san inda suke menene gwamnatin Niger yayi niyya daga shekara wannan tunda da an kare kasafin kuɗi na shekara 2020 eh, an kare menene yayi niyya shekara ta 2021 za a yi sanyawa cikin kasafin kuɗi wanda ya shahi harakan makaranta mm. yana niyya ya tsaida kwantiragi saboda kwantiragi ma babban bala'i ne ka ƙi ɗaukan ma'aikata nm masu koya lakwal na dindindin ya zama to kwantiragi ne za su ko ba wanda za ta wurin kwantiragi ya ba da ainihin himma da kwazo ciki saboda ya san ya san abu ne wanda za yi mm. wanda za ya kashe mishi wani radadin mm. bala'in eh, rashin aiki mm. kenan in ya zo eh, eh, haka ne kenan wannan kwantaragi ya kamata a tsaida shi in ma ba tsaida shi ba kuma ya to an rage kashin shi kwamflatama ka gane ko na biyu makarantu yanzu ni na sha gawo cikin garin yamai tun farkon shekara zuwa yanzu da, da, da muka wata sabuwar shekara in ce shekara talakwal mm. kenan mm. za ka ganin wa'ansu makarantu ga su na an ware yin gini zuwa mm, ba kare su ba me yasa za ka zuwa ka iske kamar da nace muka dazu yara suna kasa ba ma yaran ba har manyan za ka iske yaro yara sun cunkushe kamar kamar kama kihi cikin cikin eh, eh, gidan shi ko cikin kwankwan shi sun cunkushe su biyar bisa abinci guda sannan kuma ga su mutum sattin saba'in cikin aji guda hmm. duka wannan mushe ya ne shi kaɗai ran shi za yi kula da cewa ya ba su wani ilimi eh, eh, nagartacce wanda za su zama eh, wani abu hmm. cikin ƙasa. Eto Malam Soli a gurguje ya kuke ganin makoman Nijar a al'umma masu zuwa a nan gaba. A'a makoma ya ni jigar mm. da in dai hada ba sauya ba mm. makomata yanda ka gani an yi wannan makomai haka za mu zama kutal babu wani mamaki babu wani mamaki sun da ba mm. haraka tsahi bane ko ba haraka ban maji bane ba ka gani ko kawai aikatawa haraka ce ta aikatawa aikata shugabanni su yi aiki su eh, adalci yanda ka san kai imani yanda ka san dukkan wanda ke manomi ya yi imanin da in Allah ya sabko da ruwa ya je ya sanya eh, eh, hatsin shi ko ya sa dawa shi ko ya sa guje shi ya mai da hankali kuma wajen eh, noman da kyau tunanin shi mai kyau ne na mm. samun sakamakon alheri mm. to haka ne gwamnati ya san in dai ya sa kuɗi to kuma sakamakon sawa zaye mm. in kun bai sa ba din muwa ne zaye kamar yadda saba kuma sakamakon ba saba gidan jiya noman babu wanda ce na ci eh malam shebo wani kira gare ka wani ra'ayi gare ka na karshen wannan muhawara. a to ra'ayi na shine abinda in kara in an ka in gwamnati ta canza zane yan kasa suka canza zane za a samu ci gaba Nijar ba za ta watakila ma ta shiga gaban eh, eh, abinda soli ya gai mm. kowa san da kana mm. su kyan siyasa ai da suna neman iko ga abinda sun ka ce za su yi mm. in ka je ka dibi eh, kirarin sun kai kahin su ka particular duka sun yi zancen in sun zo iko ga abinda za su yi kuma ga dukiyar da za su sawa da abin yammun kasa to yanzu sun zo iko sun nuna son kai kai wannan zancen ka ni maka dogon turanci mm. in ana son ya sake abu ya kamata a yi a sa kuɗin da ya dace a yi eh, a sa abu na biyu shine a kula saboda kana a sa kuɗi mutane su je su ta barazana da su ba su bi ba sa su inda kamata ba ka ji abu da kamata yi ba ta kirari ba ka je conference de presse ko ka je wannan bai sake komi da komi kamar zancen eh, zancen shinkawa da hankali. kai a gurgije ka ji ko mm. eh, turazan meni na ga akwai kasar da cikin shekara biyu abinda sun kai abinda sun kai mu muna turazan tsarin turazan shekara takwas ba mu yi shi ba sai karshen manda shugaban kasa ya zo ya yi kirari ya ce da nan zuwa eh, shekara shekara biyu ba za mu kawo shinkawa ba ai ka san dai duk wanda da lisayi wanda da hankali ya san da wannan abin bai yiwa tun fara ikon shi inda ya ya ɗauki matakan sun ka dace na ana cewa wannan abin tana yiwuwa wanda da hankali eh, abu na da bai yiwuwa cikin waɗannan kirarin siyasa ne mm. zance ne Na gode, na gode, Allah ya saka da alheri, ina gana da haka muka zo karshen wannan muhawara tamu wadda a yau ta mai da hankali kan hoton Ide Ash a game da ma'aunin cigaban al'umma wanda a Nijar ta kasance ta tara kasa ta baya a cikin wannan jeri. Abinda za mu a cikin wannan muhawara da muka gabatar kan wannan matsayi na Nijar shine da cewa idan har bata canza zane ba idan 'yan ƙasa musamman magabata ba su yi aiki ba tsakani da Allah to har yanzu kasar Nijar za ta tsayawa a wannan matsayi nata ta baya a cikin wannan rahoto na PNUDA. Malaman da muka gaito a cikin wannan mahara ta yau mun gaito muku malam Soli Abdullahi masanin tattalin arziki a wannan kasa ta Nijar da kuma malam Shabu Dambaji eh, wato malamin makaranta da ke rita kuma wato ɗaya daga cikin masu faɗa a ji a fannin ilimi a wannan kasa mu A bisa ka injin na samu taimako malam Halido Haruna gode ni malamin ma'ada nake ce da ku sai wani jikon idan Allah ya kai mu.